Thank you. ruwa hidda kai kowa ya ta kansa ya ceci kansa ya hidda kansa Najigo, eh. na ce ni ho daga nan bana zuwa koyina a to kai ka ce kai bare ni awa ni yin wani ke shi kana da wani abu kai wani ina da wani abu zamu zauna wani gaskiya yin wani ke shi ya ba tsaya ga mai nama mai <laughs> mai mai nama Nama na ko Kenan kana da kuɗi. A ba Allah ko da lawa dai ka ci ba. Na ci. Yau to ina ruwan. Nama. Ba ka ce iya da kai ba. Eh. Kai mai nama. Ya ka. Ha. To Allah garo. wuni. Eh. Ina mu ka ko na shi kada ya saura. Na ne. Yanka yanka wannan. ne anya. Yanka mu wannan. Ta yanka ka samu. Ah, ka san haƙorin na ne na rago ne na mm. amma na ma wannan mafitar koje ina nan ne bakin gayan daka wurin ruwa nan babba mun biyo ta ruwa eh wurin sarkin ruwa ba kaga ka can guri na me kake wannan na rago ne na rago to kai que también es noma No, ina wace saniya ko ko ba saniya ba ce guda shi hmm? sai wannan wata wai wanga ana yake ha kai mai nama malam tijani anan gari yake hmm. ina ne mahautar shi shi can ne yake bakin tasha bakin tasha hmm. ko ba nan mai hotali haka ba hmm, malam tijani hori yana nan abokin yaji baka san shi ba amma kai ba amma akwai yawan duniya gare shi an ce hal amurka ya taba zuwa kai an gana mun ba ki shiri da cikin shi wai naman gari kacce na mine ne na rago ne ah, to madalla Allah sa ma rago albarka a ji a ga ma hago a ji a ce ma rago an ci naman shi Allah sa albarka yau kudi na ha can banza zan can wahi muka kasar rago nawa muka baro a gida in ba dan dan yaji yajin gaba da muke mi muke da naman rago kasan shi gidan su rago nawa adokai kasan gidan mu eh, rago nawa adokai zaka na ku ce mun in tahi zan can banza je ka ce ma rago mu da yajin wannan ba dan yajin wannan ba kai kana tsammanin muna ci nama mi muke da ka dauka ka taimana koko me na akuya ne ma ka zo ka ce mun na rago ne dan mun ruwa maka asiri to kuje yankan gida ne Allah ya saka mu yankan gida ne kai kai Allah yake so shege a kanka sa wan banza sa ai shi da shi da ruwa kan ah, kauye ka gani nace ga Allah ya tura shi ba ah, ai ga mai hura Allah in ka tuna maka ka sha hura ka taushi ai ka tsaya ga namiji mai hura mm, to na asiri ta yadda mu yadda kawai wannan nima akwai yadda zan mata ke mai wura ke oye eh, wannan damo a hula arba'in sukarin goma da nono nonon goma nonon goma gama dai arba'in ke yi masa gauga muke hmm. yo masa tinki sannan ku dai yawa mai hula a dama a Ayo dama tara Kaga birni. Ah, Kaga birni. Kai ban da Kin akwai a gurin ki? Eh akwai. mun mun gore ki. Na na. Ah, kawo kawo goma kawo dala goma. Mm. Kawo dala goma idan zako idan ka ka ke tsaya yaki ba ta yaki ba. Kawo goma. Yo na azani za eh, amso mu. Ah wai ki je ki amso mu goran. Wannan abin da zai yi. Oh. ya zan tsari yake kai dai yanzu eh. ka tai shege na san yadda zai daita mhm. haushi mucan da kwanan muka tsaya na goro ya haka eh. wani irin goro kuma ban ce miki ba hura sai da goro ban gaya miki ba ina yake ina yake ba nike. yo ni ba na baka ba kudin goro kika bani kudin goron ubanwa annan kika bani ubanwa ya gani bani kudin wani irin hura kuma sai kamun goro kamun goro kamun goro wani irin goro kuma sai eh kamun goro na ce miki goro kai goro hmm? me ga ki da shi na ce mata hura sai da goro sai ni ga mata kamun goro kamun goro kamun goro kamun goro kamun goro ta ki kawo goro kamun goro kamun goro kamun goro Eh, ta kamun goro na ce eh. na ce ta kamun goro eh. ba a can hura sai da goro haka nan ne oh, ko kana da shi kama a'a ne ban da goro to a bani ki kamun goro ki kamun ah, goro ki kamun goro hura sai da goro ki kamun goro ki kamun goro hura sai da goro hura sai da goro kamun kamun goro kina